الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسي نتري دقوم شاشدة شنكراتم نا الجامع الصحيح نا الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمة الله عليه آه زام تاشي باب فضائل القرآن وما يتعلق به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد نعم عفوا kwanan wata yau 24 ga Rabiul Awwal 1443 31 ga watan goma shekara ta 2021 na'am fayakulu musalli rahimahullah na'am babu fadlil qur'ani wa ma yata'allaqu bihi ni yace fada'il adawa suna babu fada'il alquran babun falalolin alqur'ani alfada'il jam'u fadila eh wa fa'ilatun Minal alfadl hmm. falalolin alkur'ani wa ma ya ta'allaku bihi da abin da yake rataya bihi da shi alkur'ani da kuma babin umarni bi ta'ahudi qur'an da wato bibiyar alkur'ani wato tuna shi wato mai a kokoma masa na'am a rinka kokoma masa mm. da kuma karhancin mutum ya ce na manta aya kaza da halaccin mutum ya ce an mantar da ni ita na'am na'am na'am muhammad ibn al'ala suka ce abu usama ta hamad ibn usama daga hisham daga babansa hisham ibn urwa daga aisha ummul mu'minina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yin karatu da daddare sai ya ce Allah ya masa rahama ya tunasar da ni kaza da kaza aya na kasance wato na faɗar da ita daga surar kaza da kaza Eh, asqattuha bi ma'ana wato shi eh, nan al-isqat bi ma'ana <coughs> unsituha shi yasa eh, fi mat faqala laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha eh an mantar da ni ita hmm. shi fil qira'a fi qira'atin hmm. قال وحدثنا ابن نمير نعم قال حدثنا عبده نعم عبدة ابن سليمان نعم ابن سليمان الكلابي وابو معاوية ده ابو معاوية الضرير عن هشام ده هشام ابن عروة ده بابنسا ده عائشة تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا سورارا قراءة ونمتن أتكم مسلاتي فقال رحمه الله سي متمن يتي رحمه الله فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي رحمه الله الله يمسى الله يمسى رحمه ya tunatar da ni aya na kasance an mantar da ni ita labar mu ga alƙabi iyad abin iya zai ke cewa dama magana ta riga ta gabata a kan halaccin mantuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da hanyarsa ba a tabligh ba ne hmm. abin da yake na isar da sako Allah ce sanu uka falatansa na'am karatu ala malik ya ce na mun karanta hadisi a gaban malik daga nafi' daga abdullahi bin umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin sahib ma'abucin alkur'ani kamar misalin raƙumi ne wanda yake an ɗaure shi in wato ya bibiye shi ya koma in ya bibiye shi sai ya rike shi in ya sake su raƙuman sai su tafi to shine wannan misalin sahibul qur'ani kenan in ya rike shi sai ya zauna in ya sake shi sai ya tafi hmm. na'am ya manta shi kuma ya to eh, bayan ma ya manta turawa ma ya masa ya masa nauyi ya masa nauyi sai ga idan da karanta a karanta rubu'i baya masa wahala sai ka ga sumunin ma da kir za'a yi mm. eh, idan a zama ya saba zai yi zama a cikin zama daya sai ya karanta izifi biyar bai ji komai ba sai ga in ya karanta izifi daya yi da kyar mm. na'am Na'am. Na'am. da kuma حرب نعم sa'id suka ce يحيى shine al-qattan ya سندي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم قال حدثنا ابو خالد بن أحمر نعم ها شما دي حول اسنادي قال وحدثنا ابن نمير نعم قال حدثنا ابي نعم عبد الله كنا عبيد الله دكا نمسو دقا عبيد الله يحول سندي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر نعم عن أيوب دقى أيوب يعني يحول سندي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ايه يحول سندي قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي المسيبي آه. قال حدثنا أنس na'am yana nufin anas ibn iyab dukkaninsu daga musa bin ukuba dukkan waɗannan daga nafi da ubaidullah da ayyub da musa bin ukuba duk an annafi an ibn umar daga nafi daga ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'anar hadisin malik ya ƙara a hadisin musa ibn ukuba. idan sahibul qur'ani ya tsaya ya karanta shi a dare da rana to sai ya tuna shi idan kuma bai tsaya da shi ba nasiyahu sai ya manta shi wannan shi ne ma'anar ta'ahud din wato shi ne mutum ya tsaya yana karanta shi kuma zahiri shi ne tsayawa ta sallah domin tsayawa ta sallah ne hanyar tafi komai tuna shi faƙara'ahu billaili wan nahar fa idza qama sahibul qur'an idan yayi tsayuwa in ya karanta shi cikin tsayuwa wato hanyar da ta fi kiyaye shi kenan na'am yadda sallar dan da sallar ba gane ba hmm. Hmm. na'am ah, a abin nan ko wace sallah mutum yanzu kamar da yan mai duguri kaga suna da wata al'ada da sai ga limamai suna sauka suke daukowa mm, a cikin har zuwa isha idan ka so amma da fi yin a sallah <laughs> eh eh eh eh eh, eh. na yi lura yan maiduguri na ga haka suke to ko hadda hatta in mutum ya hada ya sanya tilawarsa da yake da musamman in shi liman ne tilawarsa da yake ya sanya wata a sallan farilla wata a sallan nafila sai ya hada wata kuma a zaune da da takara shi ya tukuri eh. a ba ita ce musaffa ba

ko izu tara ko izu shida ko izu biyar ah. da muka eh. mai da muke wannan asali munan da muke kira safa amma abin da muke yi tuguri muke wannan ya kama wannan ya kama wancan wancan na eh litinin talata laraba ah, litinin talata laraba izufi biyar biyar <laughs> cikin wata ɗaya a yi sauka <laughs> ah, ne kawai mutu daga la'asar zuwa yanzu la'asar zuwa magarba baya isa ko? sai a fara kafin la'asar a to sai an yi gayyata to ba yanzu ga sai ka ji labari ba na'am to amma menene iskalin ka imamu barista na kama bi idan kama sahibul qur'an fa qara'ahu menene iskalin Eh. Mm. ai dalala ne ilal akmal an yi dalala ne ilal akmal in kan lura kuma can inda aka yi itlaki aka cewa idan ahadahu a abin nan in ahada alaiha ha inda yana komawa ya zuwa gare shi da kowane hanya yayi to wannan kwariwayar da ta zo da wannan ziyadar sai zama do a tansis ala ba'd afradil an ɗaya daga cikin hanyoyin mu'ahada wa huwa akmaluha shi yasa ma ake tamsisi a kanta ba abin da zai tsare wa mutum haddar irin wannan da zaman to yana sa shi a cikin sallah hmm. na'am eh. daga mahallin tahawil din zaka duba in ka koma yanzu kaga kamar wannan a kaga yace a mahallu tahwil al-qattan ne ko sannan abu khalid al sannan ibn numair kulluhum an ubaidillah to kaga mahallu tahwil an ubaidillah ne hmm? daga ubaidullah to nan sai sake tahwilin sanadi to kaga tunda ubaidullah tabakar tana sama da tabakar waɗancan inda ya yi tahwilin sanadin to sai ka lura zai kawo a ƙaranin ne inda zai yi tahawili sannan sai ya kawo ma'amar an ayyub sai ya tahawili daga ayyub to kaga ayyub da ubaidullah tsabakar su daya da almajiran nafi ne sannan ya sake kawo wa sai kuma ya kawo utaiba da yaqub ibn abdurrahman ya tahawili daga gare shi to kaga ba zai zama to a tsabakar sa ba ya sake kawo anas ibn iyab jami'an ai da yaqub ibn abdurrahman da da anas ibn iyab jami'an duk su biyun an Musa bin Uqub to sai ya koma kullu haula to kaga daga mahallin tahawil din kenan Ubaidullah da Ayyub da kuma shi Musa ibn Uqba dole wani lokaci in zaka gane tahawil din sai ka rinka izina da tabaka da tabakar na'am قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ce mun نعم بن بن الحنظلي قال يتي من كرنتا sauran kuma suka ce jarir ya zanta mana hadisi daga mansur ibn al-mu'tamir daga abu wa'il shaqiq ibn salama daga abdullah shine ibnu mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya mugusta ga ɗayansu ya ce na manta da aya kaza da kaza sai dai an mantar da shi ita ku nemi tunawa wato ku rinka neman tuna Alkur'ani. na rantse da Allah ya fi tsananin wato kubcewa daga fita daga cikin kirazan mazaje daga wato a raƙuma daga dabaibayinsu mm. anna'am anan duk da yake asali al'an'am ne amma anna'am al-maqsud a raƙuma ɗin saboda hadisin da ya gabata nusiya eh eh wa ma hu! illa shaitan an azkura hmm. da ai dama ai ɗaya daga cikin hanyoyin da da shaitan yake wa imma yunsiyannaka shaitanu la taqud ba'da dhikra hmm. an azkura hmm. to kada mutum ya faɗa ya ce yayi dan idan yayi me yasa hikimar cewa kada ya faɗa saboda kada ya sa shaidan ya kumbura ya rinka takama yana jin cewa shi yayi wato ya dangana sharrin ga kansa kada ya dangana ma kansa sharri sai dai ya ce an mantar da shi

wannan kuma ya zama ta cewa kawai dan adam ne yi wanda eh, wannan ta cewa shi dan adam ne zai iya mantawa mm, wajen qira'a ah, kuma shi ne annabu sallallahu alaihi wasallam ce inna ma ana basharun sa kamatan tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni mm. kuma wataran yana karatu sallallahu alaihi wasallam fanfalata alaihi alquran sai wata aya ta kubce masa mm. da aka yi sallah ce alaysa fil qaumi ubay Mm. babu ubayu ne mm. eh arama sai araman sabai ulul ahlami wan nuha ba mm. eh masu tilawa su ake nufi eh su ne ulul ahlami <laughs> da kyau an rama <laughs> wanda wasu ke cire mutane masu hula da <laughs> ra ƙanana

a ce za a Eh. eh. eh. نعم فغاني با ايه ابو تيلي في با تندا اي با بني سيعني اني افتتاحي غليما سي اولا ان عبد غا حديث انا غدو ني كاي زمانتو نا كرنتا مكو با ديدي با عبد الرحمن ابن عبد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فترك ايه فقال في القوم ابي ابن قاب فقال آه، فقال في القوم فقال في القوم أبي بن كعب فقال يا رسول الله أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها فضحك وقال بل نسيتها kai wannan hadisin ya kamata ne a bai kawo unsitu ba a cikin halin na'am ba za a yi istahi ba sai illa an yi tagayyar lafsu au yi su ma'ana eh, ko kuma idan saftaha idan shi liman ya nema a yi masa fitai hmm, ya maimaita aya zalam ya stafti wannan to wannan eh, wannan ya ta'ayyan wannan ya ta'ayyan sai an gyara masa hmm. wai <laughs> shekul al ne wata ran yayi suna tafiya a hanya sai suka tsaya sai yana limanci sai karatu aya ta rikice masa sai kowa yana kokarin ya masa ya bude masa shi bayan an yi sallah sai ya ce idan liman yana karatu in ya rikice masa maimakon kowa ya ta kawowa a bari idan mutum ɗaya ya yi in ya samu to shi kenan sai ta a faɗin da zai rikitar da shi irin haka to akwai wani mutum ami a cikin mutanen sai ya ce ai abin da ya fi kawai wanda bai iya karatu ba kada ya limanci <laughs> shi bai san waye ba <laughs> ya ce al'asan alima ya arif ya kara bayan umun nasu <laughs> ya fanta mota ya fanta mota eh, eh. ta suratul kiyama ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana to ai shine wannan sanuqri'uka falatan sa za mu karantar da kai ba za ka manta da alkur'ani ba saboda haka a sakkanar a nutsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne kar ya rinka wato wahalar da kansa hmm. kan sai ya kiyaye kamar yadda yake yi lokacin da yake jin tilawa daga jibril kamar yadda hadisin ibn abbas ya ce to illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so shine annasakh a bisa tafsir a bisa qira'ar ma nasakh min ayatin aw siha, aw siha bima'ana bi ma'ana na al-insa ba ba wadda suka karanta ta aunin nun siha da hamza bi ma'ana nu'akhir nuzulaha da riwayar nun siha wato mu mantar da kai ita shine ya zamanto a an mantar da an yi nashin tilawa wal hukum gaba daya tunda akwai waɗanda aka haka to shi yasa din ai kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba a wannan riwayar hadisin ina kokarin takhrijin amma a a ban gan shi ba a cikin nan cewar suka ce a anusihatil aya an yi mata nasakh ne saboda jin rashin jin karatun zai ɗauka haka ne fa dhahika yace bal nasituha na manta ta ne hmm. na'am ne ai wannan ne din ai abin da sake ne ce sai mun yi takhrijin wannan hadisin eh wanda ya kawo shi Abdurrahman ibn Abza ya hada komin a ithaful mahara Abdurrahman din gashi nan kasanka kasanka a'a eh dubo inda Abdurrahman ibn Abza yake na mu ci gaba kafin ya nemo Fara da sanar Numair Na'am قال حدثنا أبي وأبو معاوية نعم يهول سندي قال وحدثنا يا بن يحيى عن نيسابوري لفظ سني قال يتي أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية محمد ابن محمد ابن ها محمد أبو معاوية الضرير محمد ابن خادم عن الأعمش دقى الأعمش عن شقيق آه، دقى شقيق ابن سلمة أبو وائل قال يتي قال عبد الله abdullahi ibn mas abdullahi ya ce ku rinka wato ko a a me kace kalmar ma komawa ga waɗannan almasahib waɗannan qur'a wato sune alqur'ani wani lokaci ma ya ce ƙur'ani ku rinka kokkomawa alqur'ani lahuwa ashaddu tafassiyan min sudurir rijali domin na rantsewa ya fi tsananin kubcewa daga kirazan mazaje daga raƙuma wato daga dabaibayin su kun ga riwayar yadda take a cikin musnad imam ahmad an Ubai ibn Kab ƙala salla binan nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-fajr wa taraka aya faja'a a Ubai qad fatahu ba'd as-salah falamma sarf qala ya rasul allah nusikhat hadhihi al-aya aw unsitaha qala la bal unsituha uh-huh. eh ba na situha ba ne a ah. babu wannan shahidin da nake nema da ya ce a filkau ubai hmm, amma ga shi nan a cikin a cikin mahara hadithu an nabiya sallallahu alaihi wasallam salla fil fajr fataraka aya falamma salla qala afil qaumi ubay ibn ka'ab qala ubay ya rasulullah nusihat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha fa qala nusituha saboda haka hatta waccan ma wata kila niyya ne kuskure na karanta ta nusituha kuma ba wani abu bane na bi na bi shi mai babt din ne haka ya rubuta nusituha nusituha ya kamata ya zama na'am wajen shakal din ne eh na'am kuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya ce na manta aya kaza da kaza bar a'a an mantar da shi ne mhm. na'am na'am al-bursani ibn jurayt abdul malik na'am daga shaqiq ibn salama Ya ce. Na ji abdullahi bin mas'udin yana cewa Na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tir da mutum ya mugusta ga mutum ya ce na manta sura kaza da kaza ko na manta aya kaza da kaza sai dai an mantar da shi ita ne na'am na'am suka ce na'am hamad daga uburaid eh, ibn Abdullah ibn Abi Burda daga Abu Burda kakansa daga Abu musal ashari mahaifinsa daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka kokkomawa zuwa ga wannan alkur'ani na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa wallahi ya fi tsananin kubcewa daga wato ya fi tsananin kubcewa daga raƙuma a cikin dabaibayinsu to wannan lafazin hadisin na abdullahi bin barradi ne al-ash'ari sai mu tsaya nan insha ran asabar za mu samu mu yi musulun mai tsawo ba insha Allah la'alla lokaci zai samu samu na yi wato shi karatun hadisi Allah sai an shirya masa sai sa kuke ganin karatun muna kun gaba kun ba karatun hadisi haka yake in kana so ka ba mu hadisi haƙƙin sa wajen karatu in kana karanta shi sai kana jam'u tsuru ka duba ka koma ka duba ka koma ka tattara to alhamdulillah mu yanzu hanyar jam'u tsuru din ya zo sauki ta hanyar baramij din nan ta kwamfuta shikenan sai ka fito da hadis hadith gabaki daya ka samu ka gansu hmm. to in aka samu aka shine za a ba mu karatun hadisi haƙƙin sa amma an dan kawai a karanta ne a jabaki a fasa haka sai zamanto kan cewar ba za a fahimci babin ba riwayoyin ba saboda eh, abu ne wanda yake a abu ne wanda yake aini wannan shine shine fa'idan sanin mustalah din ilimin mustalah da kuma qawaid din ilal din da haka ne ka tsabbaka saboda su wanda suka rubuta su duk wani yana cikin tunaninsu yayin da suke yi hmm. kuma abu da duk zai nuna maka wannan shine in kana yawan karanta fathul bari na ibn hajar shi zai nuna maka ka san manhajiyar wato karatun hadisi manhajiyar za ka karanta hadisi ba za ka iya fahimtar sa inda ya kamata ba sai ka gane dukkan sabanin ruwayoyinsa to da haka Allah ya shi yasa sai dai ai daidai gwargwadon abin da ya kama amma in dai da lokaci din aka yi to shine za a ainihin za a samu fa'ida kun ga ai abinda kuma wato babu sharhi ne na muslim wanda ya yi masa hidima ta janibin hadisi kamar yadda aka yi ma buhari da ibn hajar ya yi masa ibn rajab ma ya yi masa to na ibn rajab a bai yi nisa ba iyakacinsa ahkamul jana'iz kitabul jana'iz kawai ya kawo amma ibn hajar kaga ya gama shi gabaki daya to in dai ana so a fahimci littafin hadisi da abubuwan da ya kawo dole sai an yi masa irin wannan hidimar da ibn hajar ya yi sannan za a fahimce shi a warware masayi ɗin da suke ciki <laughs> hmm, kin kuma ba za kwarai da gaske <laughs> karatun haka yake karatu ne da yake tafiya da bahasi الله يكرم أمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بأسمائنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين